suratul manasik an sanya mana manasik wuraren ayyuka ibadu daban-daban musamman shi aikin hajji saboda ne iqamati dhikrillah ta'ala da tsayin da ambatan Wa hadisi ne amma malam ya kawo shi da wani ma'ana daban shi fa idan lam yakun fi qalbika lil mazkur alladhi huwa al-maqsud idan a zuciyar mutum babu lil mazkur alladhi huwa al-maqsud wanda ake ambata wanda shine da maqsudin ibadun gaba daya wa muntakara sannan kuma shi ne naka zaba idan ya zama babu azamatun wala haiba babu girma babu kwarjini to fa ma qimatu dhikrika menene kima ambatan Allah da mutum zai yi ana babu wannan dai ba hadisi bane ba da ya kawo bayani sai ce wa qala kana ala ahli waswasati shi ma ka dogon bayani ya ka kuma iya ulumuddin kuma ba littafi bane da hadisi to kaga wannan dole zama sai an tabbatar da ingancin hadisi yace hakaza ukhrijat azamatullah min qulubi bani isra'il hatta shahidat abdaluhu بداء ولا يكتب له أجرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا أقول جوابي بعديه بني لما تعالى صلى الله عليه وسلم ما تري أتوجه تيه هي أمور ukhrijat azamatullah aka fitar da girman Allah min qulubi bani isra'il daga zukatan bani isra'il hatta shahidat abdanu har ya kasance jikinsu ya shaida akan ce an cire girman Allah cikin su. wa ghabat qulubuhum sannan zukatan kuma suka tafi wuri daban ce la yaqbalu Allahu salatan li la yashhadu fiha qalbun in zuciya ta tafi wuri daban to Allah baya kallon sallan mutumin da yake zuciyar shi ba tare da shi kama ya shahadu badanu kamar da yake ganin gangan jikin shi baya ganin zuciyar shi haka zuciya tana wani wuri daban jiki yana wani wuri daban to Allah baya kallon yawan kasar wa inna rajula ala salatin da'imin wanda zai zama ala salatin wa inna rajula ala salatin sai ce da'imun don ya zama wa inda rajula lalle mutum ala salatin da'imun mana yana kan sallah da wa mafiya ko kuma wa inda ala salatin sai zama da'imin sai zama siffa ga ita sallah mutum zai dawwama yana sallah wala yabtahu lahu mushruha shine wa inna ar-rajula ala salatin da'imin wa ala salatin da'imun wala yabtahu lahu mushruha mutum zai dawo mai na sallah amma sai zama ba a rubuta mai komai cikin sallah ba sai dai dai bisa goma sallar shi amma yaushe ina kana qalbu sahiyan lahiya idan zuciyar ta rakana wannan zai wadatar da shi hadisin da muka dauka mutum zai sallah ya kara sallah wala yaktabu mu illa ushuruha tusuha sumuha sumuha sumuha sumuha daga wannan zai wadatar da shi wurin ba amma na bukatar a sake bincikowa a iya ulumuddin din a ina sannan kuma hadisi ne ko ba hadisi sai ma ce wallazi awsahu annabi sallallahu alaihi wasallam qala wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa idza sallaita idan za ka yi sallah fa salli salatan muwaddi'in kai sallah na mai ban kwana wannan shi kan hadisi ne tabbatacce da ya zuwa cikin kamar da malai ce sunan ibn baja yana na sunan ibn baja din kamar da babu lambar shi a nan 4171 a sunan ibn baja 4171 sannan imamu ahmad ya rubuta hadisi ba hadisin yana dan tsawo yana da kyau mu karanto shi domin nan ya takaita wa yana sallaita idan kai sallah wa salli salatan muwaddi'in kai sallan mai ban kwana kamar bara ka ƙara yin wata sallah ba sai ta wa asalin hadisin imamu ahmad ya rawaito da ibn majah daga hadisin abi ayyub al-ansari ci anna rajulan جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إغمي وأوجز ومو وصية ما رسول الله كتقيتا إغمي ka wa'azi amma wa aujiz ka taƙaita ba lallai sai an kai minti talatin ko minti arba'in ba ballanta awa ɗaya ballanta kasa wa fi riwaya allimni wa aujiz a wata riwaya da karanta da ni ya rasulullah amma ka taƙaita mun bayani sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idan qumta fi salatika lafazin hadisi idza qumta fi salatika fa salli salatan wadi' kage shi musayi yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala takallam kalami sanan karka yi magana ta'tabiru minhu gadan magana da zaka zo kana bada hanzari uzuri gobe ana duk abin da zaka faɗa ka tattauna ka bi ka saki amma ka zo kai ba mabawai gobe kuma sai mutum yanzu yana bada ne idan Allah mutane su yi hakuri Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ma kai magana da ta'tabiru minhu gadan magana da aka kana ba da hanzari kana ba da hakuri abu na uku wa ajmi ya asa ba fiye fi yadi ba ka ba tsammani daga abin da yake hannun mutane ana karka jira sai an baka shi ne wa ajmi ya asa min ma fi aidi ba ka ba tsammani daga abin da yake hannun mutane ana kai kokari ka samu naka wannan shi ne asalin kan hadisin kenan wanda malamin mu a shekaru da na abdul muhsin al ya kawo hadithin a cikin wannan littafi ta'zim as-salah ta'zim kamar irin wannan littafin kuma a can buga su suka kyauta suke buga wa yubi ala nafaqati waqfi ahli al-muhsinin bil madina duba da yake littafi a zai buga ma ba sa ma so a sa sunansu ina yin siyasa irin yasu ne daidai da isa sai su wannan da naira ashirin in an buga sai an sami hoton his excellency don ba sa shi a nan ba zai dawo nan hmm? amma ka duba littafai kyawawa ba a cewa kan wani yi buga a ko a na bakaci hadin musulmi na bin bakin shi ghafara Allahu da wa wani dai da zawjatihi wa li wani wa li jami'il wani wa Musulmi. ga suna da yawa ko suna baka shi wak wak wak to kaga kenan ya kamata lallai mu ma mu dan yi kwaikwayo da su ko da ba za mu yi kwaikwayo da su a cikin al'amara gaba ɗaya ba to shine nan yake cewa idan sallaita fa salli salatan muwaddi'i hadisin ibn majah da imamu ahmad da rawaito shi ولذا وجه المصنف رحمه الله تعالى الكلام إلى المصلي قائلا da wannan shi mai littafin sai ya fuskantar da maganar shi zuwa ga mai sallah kai da kake sallah kenan ya ce fa hafiyar ala salatika saboda ka kiyaye sallarka fa innaha a al-ibadat to ita ce mafi girman ibada ka duba sallah ita ce kawai sai da yi sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka farlanta mai sallah amma abin da ya shafi azumi zakka aikin hajji duka kawai a kasa aka fallanta mai su amma sallah sai da yake gana da Allah sannan ka turo kuma da wanda zai koyar da shi sallah aka turo mala'ika jibril daga saman bakwai ya zo ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam practical yaushe ake sallah kuma yaya ake sallah ne mai cewa ka kiyaye sallolinka domin ita ce mafi girman ibada a amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz kamar da Allah ya umarni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gaba daya hafizu ala as-salawat ku kiyaye gaba daya da kuma sallah mafi biciya wusta nan. ba wai wani suke tsakiya ba wusta fudla fudla sallah mabibiciya to sallah nan ni ka duba littafan tafsirai kamar irin su ibnu kathir kamar irin su fathul qadir na imamu shaukani kamar irin su aljami da tabi qur'an na imamu qurtubi duka suna dogo dogon bayani akan salatul wusta an yi sabani kace kace akan wace ce salatu wusta da ba magana mafi inganci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam fassara salatu wusta ita ce ne salatu al-asr amma maganganu sun yi yawa sosai in ga fatul bari ya kama maganganu masu yawa wasu ya ka samu ne ciciro dukkan maganganun shine al-hafiz ad-dimyati ya littafi ya zaman kanshi kashful mutatta fi bayani salatul wusta ne mai zaman kanshi abu wanda malaman tafsiri suka kawo amma magana mafi inganci a sauƙaƙe salatu wusta cikin salatu asr sai Allah ce wa qulu lillahi qanitin sannan ku tsaya gaban Allah kuna masu shuru al-qunutu anan bi ma'ana sukut ba ma'ana wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna masu alqanut ba alqanut ba shi ake nufi anan ba ana nufin shiru ne kamar yadda sahabin da ya rawaito ce fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce su su shiru su daina magana cikin sallah wa qumu lillahi qanitin ba sai aka kawo qiyam wanda dama kamar da bayani gabata cin asrarus sala ke sallah yana ta kan rukuni guda biyar za yanzu akwai alqiyam ya ce wa qumu lillahi qaniti ya yi ayyuhal muzammil ki qumi layla illa qalila Kaka sai ce kom sai ka kawo alqiyam Da sannan kuma akwai alqira'a ce fa qara'u ma tayassara min alquran wannan ku akwai arruku ya maryamu da kuma sujjada kenan يا مريم قوتي لربك واسجدي warka'i ma'ar ya za ka kawo abubuwan guda biyu ba da ko kuma ka ce wadda Allah mai girma da kuka warka'u ma'ar raji'in kaga nan ruku kawai kalla la tuqihu wasjud daga wasjud sai ka kawo sujada wa qatari to kaga mun samu alqiyam mun samu alqira'a sai an samu arrukur an samu sudu sai na biyar ne mai shi shine zikiri ambatan Allah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wa qum lillahi qanitin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imadu din faman tarakaha faqad kafara shi wannan muhammad bin nasr al-marwazi ya rawaito shi ma na bukatar inganci shi amma hadisin da yake babu babu ishgali al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha shikenan faqad kafara wajen hadisi ne mai inganci al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah bambanci tsakaninmu da su bainana wa bainahum ka ce bainana baina al-kuffari sai aka saka ya baina na wa bainahu tsakanin da su shine sallah to faman tarakaha duk wanda ya bar sallah faqad kafara shikenan labarin sallah yana kai mutum zuwa da wannan lafazin ina buƙatar a tabbatar da shi a salatu imanu din faman ha. ƙarshe da ma kawo ya ce awwalu ma yuhasabu shi ma duka zai biyo ba sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al wa an jaha sannan in ta gyaru shi na ya ci nasara kuma ya haye sannan wa in fasadat idan ta baci khaba wa khasira ya tabe ya yi hasara wa hadithin yake cewa rawahu tirmidhi sai ce wa ghayruhum ba a larabci ba wannan sai dai ka ce rawahu tirmidhi wa ghayruhum mutum da ya rawaito da ya rawaito da wani su daga ko hausance ko fassara shi wajen zai tafi amma da ya kara wani su ne za ka samu ne wa rawaru wani da wani zai ce wa da ghairu to yadda lafazin hadisin yake yawancin mala yana kawo lafuzan da sai an bi diddigi sosai da littafi yana bukatar fanalbitin sosai to kaga za mu samu alhaji tattara mulahaza da kuma abubuwan da malamai za su ba mu kuma sai a sake buga littafin yankin kyau sosai da takiriji da komai da komai amma ne na bukatar lokaci farkon abinda za a ba bawa hisabi ranar kiyama a cikin ayyukan shi yunzaru fi salatihi za a duba cikin salolin shi fa in salahat faqad aflaha in ta gyaru shi kenan ya ci nasara kaga nan ce fa idza salahat aflaha wa anjaha to kan karin hadithin Anas mala ya kara mai an jahar jahar a nan zai zama kamar lafazin wannan ya ɗauko ya sa a nan wa in fasadat faqad khaba wa khasira to wannan lafazin shi ne ke kusan daidai da lafazin da ma da ya kawo sannan ya kawo shi kuma da hadithin abdullahi ibn qurt قال قال رسول صلى da عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه da za ابن fara فارا باوا حسابي sallah salahat idan ta gyaru, salaha sa'iru, amali sauran ayyukan masu gyaru masu misali wa in fasadat kada ba ba wannan lafazin ya kama da ya dauko mana lafazin al-imam tabarani in ta gyaru sauran ayyukan sun gyaru wa in fasadat fasada sa'iru amali in sallah ta baci ba ta yi daidai ba to sauran ayyukan ma ba ne sun baci wa yaro

wannan shine babin da malai ka mana dangane da lissalati na azim amma akwai hadisai da ya kamata sai an tabbatar kamar wancan as-salatu imanu di faman tarakaha faqad kafara da kuma maganar da ya kawo na ihya ulumuddin wa qala rahimahullahu ta'ala mai al yake cewa Allah mai rahma wala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika kada ka bar shedan ya dinga wasa da zuciyarka wa yashghaluka an salatika kuma ya shagaltar da kai barin sallah hatta ya qumisa qalbaka har ya shafa zuciyar ya shafa hasken da yake zuciyarka wa yahrimaka min ladati anwar salah sannan kuma ya haramta maka jin daɗin hasken sallah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame shi sai kuma ina zuwa ga sallah amma kaga mu mafi yawancin abu ya dame mu sai mutum ya je mai tawani mai jin music kuma ya je ji music ko yana lokacin shi ne zai samu sanyin zuciya amma nan sallah sai ma dame sai ya je sallah dokar ka bar shi dan ya haramta maka jin daɗin wannan sallah فعليك بدوام الخشوع فيها وما لك cewa ina maka horo yana maka wasiya da dawwaman khushu'i cikin sallah wannan fadan karkaranta wasu akhbarul khashi'ina fi salah sama cikin al-khawf wal khashiya dan aka samu maganganun tsoron Allah cikin al-khushu' fi salah na ibn rajab al-hanbali fa alayka bi dawami al-khushu'i fiha la hawla da dawwaman khushu'i cikin sallah daga dutse Allah mai girma da kuka ce dutse dutse wannan law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah dutse ba da Allah ya saukar da Qur'ani akan dutse da ra'aytahu khashi'an da zaka same shi yana mai khushu'i mutasaddian yana mai kike cewa saboda me min khashiyatillah saboda tsanin tsan tsoron Allah to amma kai komi abinda na haddace kaga yana tare da wuri kama yaya tasirin qur'ani ke tare da mu don ka samu abun mamaki musamman da za a ce ma makarantun qur'ani kuma shi ko kowa lalacewa musamman mahaddatan qur'ani ka samu mutum ya yi shiga shi ba dan iska ba shi ba ustazu ba sai ya fara maka karatu ne zaka ji lalle wannan ustazu da ma wajen shigan shi zaka gani ga kawai to ga wannan ya salwantar da karatun Qur'ani ya kamata ce mu musamman ɗalibai da suke ci ahlus sunna su suke yi wannan amma ɗalibai na yan dariƙa zaka samu yana wahala zaka ga yaro ya yi shiga na mutunci ka duba yaran ɗahir wuce misali su yaran shi su suke ja karatu ya kake gani shi da wani tibe mara wani wajen shi mai marau zai sa ba zai sa mai dai to kaga irin wannan ake bukata zama mahaddacin qur'ani an gan shi an game an ga qur'ani amma mafi yawancin mahaddacin qur'ani da muke tare sa ka samu mutum gashi nan yana isbali gemun gaba ɗaya ma yana da shi ma ya sa hoda ya kusar to kaga me amfanin karatu qur'ani dole in ya kasance mutum yana karatu lallai a dinga ganin tasirin karatun kai ɗalibi ne na karatun musulunci to ga tasirin karatun ta tare da kar ya zama wanda ba ɗalibin ilimi ba kuma idan ɗan bi kama da ba dama to kaga wannan aya lalle kalubale ce a kai na kalubale ne a kai dutse ne gashi la ra'aitahu khashi'an mutasaddian me kike cewa saboda me min khashiyatillah saboda tsantsan tsoron Allah to kaga mu kace sai dai mu kuka kenan to yanzu ko kasu ba ka taɓa yi a wannan shekara 1436 don tsoron Allah wa da zakar Allah Ba fa fadat aynahu to kaga kalubale ne ba yana mana wasiya da muka shigo sallah yin kushu'i matuka abin da zai taimaka mana wajen kushu'in sauraron karatun da imami ke yi da kuma halatto da ma'anonin ayoyin zai taimaka mana sosai wajen kushuri bai ce domin ita sallah ha, tan ha! عن الفحشاء والمنكر تصلى sallah tana hana alfasha tana hana munkar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi in mutum yana sallah da idin Allah ya samu tana hana shi mura da Ba ka dan ka duba sauran al'amara na rukunan musulunci sallah tana hana mu alfasha wal munkar idan ka duba azumi ko kafin abokin tafiyar sallah zakka zakka ma tana hana tana hana wani mummunan dabi'a dabi'a me nan ruwa wala ce ko min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kaga tutahhiruhum wa tuzakkihim biha akwai tazkiya wa salli alaihim banan ka dauko ka ba ga mutun yana kasancewa yana rabuwa da ruwa kenan da. billah amma kudin yayi yawa kana da biliyan arba'in ku ka gani biliyan dola za ka bayar gida biliyan ɗaya ku ka gani kana da yi wannan makekin kudin zakan sai ta gagara mai sai ta gagara fita ce biliyan ɗaya bayan biliyan ɗaya zan zauka ba ma fakini zai ka samu shi dai yana maka shekaru ya idu kuma fatara yau amma ta ce su ba yi ne suka yi wanda suka ci na ba su biliyan kaza amma zakka ne da mutum zai dauka ba bagiri sai gara wannan ga duba mafi yawancin masu kudin nan gagga gagga zakan ba ta yi mutuwa a ce mutum yana da tiriliyan kaza ku ga da ya fitar duk mutanen garin su kenan yana yiwa idin Allah ta'ala za su san talakawa za su san fitar da zakka ga ga zakka tana hana mu ruwa sannan ka zo azumi shi yana hana mu dabi'u daban-daban mai azumi kaga azumi shi yana hana shi maganar ƙarya yana hana shi shaidar ƙarya mallam ya da ƙaura zuri wal amala bihi wal jahala falaysa billahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu kaga kenan ana ba mu training na kyawawan ɗabi'u sannan har yanzu da kana azumi mutum ya bai zazzage kai tuttuza maka to ga kai baraka tutusa mai ba sai ka ce inni mu'un sa'im inni sa'im ni kawai azumi nake azumi nake to ga azumi yana gyara mana dabi'un bi idnillahi ta'ala ko aikin haji ba shi ma yana tare da gyara mana wasu dabi'u masu yawa daga ciki akwai tawazu kaskantar da kai kaga duk kudinka duk sarautanka mutum sai harama cikin mai rida wa iza shi kenan ana mayafi da mi da kwarjalli shi ke da daga ba sarki dama ya sa wani abu duk da cewa sarki ne wanda rabu ne da ba ba shi yana karya dokan nan dole sarki sai ya yi fidiya in kuma da gangan yayi ba a san aikin hajjin nashi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb yace ai kun san ni ba sarki ne dole sai da alƙibla to kaga kenan bai san me yake ba amma mai aikin hajjin shi Allah ba ya so to ga aikin hajji yana karantar da mu tawadu kuma ya ga kowa da kowa daidai da daidai abinda sarki zai yi haka talaka zai yi abinda talaka zai yi haka sarki zai wurin da talaka zai je nan sarki shi ma zai ba bambanci ayyukan iri ɗaya ne to ga aikin hajji yana karantar da mu tawadu dole sai mun karanta ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajji za mu gane tawadu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu Allah ce fa man farada fihi al-hajja fala rafatha daga idan mutum ya aika ya aikin haji ko ya harama da aikin haji to babu arrafath arrafath abin da yake tsakanin namiji da mace wala fusuqa sannan kuma babu fasikanci wala jidala fil hajj sannan babu jayayya daga Allah ya gode cewa babu to kaga kenan aikin haji shi ma yana ba mu training na mai kyakkyawar dabi'a تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وهذا دكان سو غدا هدين نان سن yi tarayya akan kyautata mana dabi'u wannan duka zaka samu muqaddiman khuluqul mu'min na Doktor Mustafa Murad ya dauki kowane ibada filla filla sai kawo ta yaya suke tare da akhlaq zaka samu lalle suna tare da akhlaq sosai sosai hikima wannan annon sallallahu sai wasallam shi yara shi iyaye su dinga umartan ya'ya da yin sallah tun suna shekara bakwai domin hikima haka saboda yaro ya taso da sallah sai ka samu sha Allah yaro bai zama kaura ba yaro bai zama niga amma matukan yaro ya taso baya sallah to shikenan hanya ce ta zama kaura kuma ka duba yaran mu mafi yawanci ba sun fara zama kaura mafi yawanci musamman lokacin siyasa kowane yaro ya ka samu yanzu mafi yawancin unguwanni ya ka samu suna da mi sanduna ana mi ana tirin da kwane-kwane to ga lashe ka sai a duba sosai mana wani abu kaɗan yana faruwa mai zai je dauko. sanda wani kuma sai dauko adda da wani ma bindiga za ka samu lokacin siyasar nan bindiga yan unguwa kaza da yan unguwa kaza zai kasance kamar unguwa wannan an yi wani abu da yi wani ko saboda ne to kaga mafi yawanci babu tarbiyyar sallah mafi yawanci ana sallah musulmai suna sallah su kuma masu sunan musulunci suna ina suna celebration kaga babu wasu ma da sallah wa iyadu billah sai zama al'ahadu alladhi bainana da bainahum as sala wa man taraka kai kana kana murna an kayar da mai malafa? to kuma kai ma ba kai sallan ba shikenan sai zama daidai da mai malafa ba bambanci shi asali baya sallah wannan shi kuma mai sallah ne amma baya yi to ina bambanci kenan ba bambanci tsakanin su wannan sallah tana da kima sosai sai ma da ce fa innaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar bi sababi khushui fiha amma har yanzu ba haka kawai za ka yi sallan ba dole sai da sababin mai khushu'i bi sababin khushu'i fiha ta dalilin khushu'i cikin sallan saboda ka ce fasta'in billah ka nemi taimakon Allah da farko akan khushu'i din Allah ya taimaka maka akan khushu' wannan kake roƙon Allah khushu'i a wasu mas'aloli kamar haka a cikin sallan da kuma wajen sallah mutum yana roƙon Allah khushu'i qalla ma yaqumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min majlisin qalla ma annabi sallallahu alaihi wasallam tashi a majlisi sai wannan addu'a ga sahabbai shi Allahumma qsim lana min khashiyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyik kaga wannan addu'a ce ta me ta khushu'i sannan kuma a cikin sallah kafin kai sallama wata addu'a mai tsawo a cikin hisbul muslim addu'a ta 62 kenan Allahumma bi ilmika al-ghaib وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada khashyataka ya Allah ina ka tsoronka mana ka bani tsoronka ya Allah idan ka kiya wannan addu'o'in kawai insha Allah yana yawa sai Allah ya sanya ka cikin layin al-khashi'in ke ma kika kiyaye sai Allah ya saki cikin layin al-khashi'at kuma addu'o'i ne mafi yawanci ka ka samu babu mu da su ba musamman na cikin sallar da ya kai sallah su ɗari ma yana yawa kai addu'a su ɗari mutum bai wannan addu'a Allahumma bi ilmika al-ghaib wa a nan al A ahyini ma 'alimta al-hayata khayran Wani shi ayi addu'a ta yi tsawo ta yi tsawo domin kuma sallah ba ma so sallah ta yi tsawo ko ga ina za mu je kaga yana da muhimmanci ko majalisi ma an zauna in dai ba majalisi bane na sunna ana ma karatun sunna kan da yawa yana samu ko sai ce Allah rahma mana addu'a ya ce ya ubangiji ka ba kaza ya ubangiji ka ba kaza ya ubangiji ka ba kaza mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya menene menene idna wajen addu'a ya saki addu'o'in manzo Allah ya kama shiri ga addu'ar manzo Allah Allah ma ya tashi a majalisi sai ya ce Allahumma sib lana min khashyati ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi to kuma rashin karatun hadisi shi yake kawo amma da ana karatun hadisi insha Allah ka samu ajiya duba kama Kano Dr. Ahmad kalla ma ya tashi a majalisi sai ka jimi Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik saboda me ana karatun hadisi kuma wajen karatun hadisin ne za a wuce sai ma da yake cewa fasta'in billah ka nemi taimakon Allah to da man sallolin mu suna tsakanin isti'ana ne in ka duba sallah farkonta isti'ana karshen ta mame isti'ana neman taimako a farko neman taimako a ƙarshe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a farkon sallah ce a ƙarshen sallah fa Allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka kaga taimako a farko taimako a ƙarshe fa innahu khairu musta'an domin Allah shine mafi alkhairin wanda za a nemi taimakon shi wala Allah sallallahu alaihi wasallam sai da za'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako Allah shi ne zima ya ce ya ani annaka idza kunta ila salati in ka tashi wa sallah wa tarakta duniya wa ma fiha wara'a wahrika sai ka bar duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya a bayan bayanka wa sarafta anha haka a zahira ta batinah sannan ka sarrafa gabbanka wanda suke na bayyanai kamar hannu kenan kafa kaga duk wannan suna bayyane wal baqina da suke ciki zuciya ke wa ammarta qalbaka nan zai zama wa ammarta da shadda akan me kenan wa ammarta ammarta qalbaka bi khashyatillah sai ka rayar da shine sai ka rayar da zuciyarka bi khashiyatillahi da tsoron Allah khashiya tsoron da ka ka san wa kake tsoro wa taqwahu da kuma taqwa na tsoron Allah duka Hausa na cewa tsoro tsoro khashiya a ce tsoro taqwa a ce me tsoro al-khawf ma a ce me tsoro amma ka samu akwai bambanci akwai bambanci akwai muhadaran da dr rabiya nan albayan a yayi ne akan me kama amalu alwulu ayyukan zuciya da yin wannan muhadara sai naga mutanen jos gaba ɗaya ba su himmatuwa da karatutuka amma karatutukan da ya yi misali ya kamata ce yanzu dinnan an dan tattaro su mu samu yanzu masu hali da su buga mana cd plate a watsa ko ina a duniya inda wasu wurare da tintina yin wannan gaba karatuttukan da ake ma suke raba fi sabilillahi guri ballar da kuma wanda za ce wa malami irin wannan har an kama shi wajen shekara nawa sai ka ji shiru kuma a ga yakan nuna cewa mutanen da suke nan sai a hankali da ya kamata ce kasussukan an nemo irin wannan kasussukan an hada musamman za ka yi samun koda kasar da ne a kuma malami hmm? karatuttukan da yake ta yi shi yake ɗauka kuma wa yake biyan shi wa yake biyan karatuttukan nan ana biyan ka ne kake ɗauka ko ba biyan shi ake yake ɗauka tun karatu da yaro sani yake ta tattara yake ta tattara ba biyan shi ake to kaga ya kamata da an siya wannan karatuttukan a yi bonin ɗin shi kuma bonin ɗin bai wuce naira biyar biyar naira hudu in yi tsada ce naira biyar biyar nan sai masta ɗin kenan sai ta raba mutane fi sabilillahi ko dai ko da ke ba mu da masu kuɗi ne amma da akwai masu kudi kaga ya kamata irin wannan kasu suka muhadara din shi a tattara guri daya a yada wa mutane amma dai lokaci yana zuwa insha Allah din da bara ku saba mun kai kuɗi insha Allah za ku idinillahi ta'ala ko da Allah masu yawa yawa to sun zo za ku gari aiki idinillahi ta'ala dole kasance irin wannan yana da muhimmanci gaskiya ga wasu ka amma ka samu kan wanda ba su kai su ba su ne ake ta yada su Ka kaga da an dauki wannan karatuka masu kyau to dai Allah ya ka samu gidajen satellite station din da kaza za a dinga kai su kuma za a amfana amma za ce a kawo karatu mai kyau wanda aka dauka mai kyau sai ba za mu sai dai a yi a to nan yayi magana akan khashiya domin ina da din shi sa da kaji na gaya maka kuma lokacin an sanar kuma lokacin sallah ne an sanar da silsila na muhabara to yayi magana khashiyatullah tsoron Allah taqwallah tsoron Allah al-khawf tsoron Allah kamar kaga akwai bambanci taqwallah shi ya kunshi yi nayi, bari na bari wannan kuma khashiya shine tsoron Allah da ka san wa kake tsoron da ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-khawf kuma shi zai zama tsoron Allah da kuma tsoron wani abu daban إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني samu كنتم مؤمنين ويقول قرية سامدي وأنهم محاضرة بإذن الله كسامون فإنه masu yawa. domin da yake cewa ka raya zuciyarka da tsoron Allah khashiyatullah wa taqwahu da kuma tsoron yi nayi bari na bari kana kaunar ladan Allah sannan kuma kana jin tsoron hukumar Allah wa atarafta lahu ubudiyya sannan kuma kai itirafi cewa kai bawan Allah ne shine itarafta kai kurici da cewa kai bawa ne na Allah wa bima aghdaqaha alayka min an-ni'am da kuma abubuwan da Allah ya kwararo maka na nimomi al-zahirati wal batinati wanda suke da sarari da koye insanihi ilayka sannan kuma da yadda Allah ya kyautata maka wa isyanika lahu sannan kuma da kai yadda kake saba ma Allah da wannan cewa Abubakar yake cewa ya Rasulullah ka karantar da wata addu'a zan ganganta cikin sallah sai Allah sa ce ka ce mi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik da kuma cin sai lil sifa kaga abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu li dhanbi فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإهماله لك وإمهاله لك الله يكي مكا من جنجري domin ba ka ba abu ɗaya za ka yi kawai Allah ce to shi kenan ka zama kamar bani isra'ila ba sun yi saban Allah ɗaya ta garsi sura na asabar sai suka yi Allah ce su zama da shine imha Allah ya mana jinkiri akan laifuka da muke masu yawa yawa har bainaka wa baina mula'abati shaytani bi qalbika wa tasarrufihi bi lubbika wa ishghalihi laka an salatika wa qamsihi bi basarika yake cewa to sai zama wa isyanika lahu wa imhalihi laka halat bainaka wa wannan zunuban za su iya sha maka ce ka wa bayna mula'abati shaytani bi qalbi to kidai da wannan abubuwan da Allah ya baka da nimomi ke su ne halat bainaka su ne suka sha baka ce ka wa bayna mula'abati shaytani bi qalbi shaytan kuma baya wasa da zuciyar wa tasarrufihi bi mulika sannan kuma baya mummusa maka kwakwalwarka in shigalihi laka an salatika Allah shi yasa shaytan shagaltar da kai sallar wa qamsihi bi basarika sannan kuma har yanzu shi bai shafi ganin ka ba duka ta dalilin me ta dalilin ni'imomin Allah shine cewa wa bima aghdaqaha alayka min al-ni'am al-zahira wa ihsanihi ilayka kaga duka wa isyanika lahu min halihi laka sai kasance wannan ni'imomin ya zama halatta ala alfirari min wannan ni'imomi na Allah bai girma da kuka sai suka dauke ka guje ma alfasha wa qawwatka sannan suka karfafa ka ala taba'ud min almunkarat kai nesa nesa da abubuwan yaba fa in ista'sat alayka nafsuka idan ranka ya saba ya nemi sabawa fa in ista'sat idan alaika nafsuka idan ranka ya nemi ka saba to fasta'in billahi khaliqiha ka nemi taimakon Allah da shi ne mahalicin ran fa innahu khayrul musta'an yace faqad qala laka fi kitabihi al-azim wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar fajulu law kanu yu'lamun لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وهر دي samu kuskure na إن آية قرآني تكاكا littafin sai a jirgi da shi inda har wajen bugun kenan za a samu kurakurai har ayoyin ƙur'ani wasu hadisan manzan Allah littafin yana buƙatar lalle sai an sake buga shi kuma mai kyau a ba ma manyan profeso da doktoci su yi ta hakikin littafin tun da ana amfanuwa da shi amma dan gaggawa wajen buga littafi shi ke kayi wa biyu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam fi hadithin sharif wannan shi ma yana bukatar inganci da wannan da hadithin da ya gabata a salatu iman din sai kokari a bincika mana shi zuwa sati mai zuwa kuma na riga ka ce wa mallam lam tanhahu salatu anil fahsha wal munkar wanda sallar shi bata hada shi alfasha da munkari ba lam yazdad min Allah illa bu'da ba ba abin da zai kara gurin Allah sai dai nisa nisa ba tun da ya ce hadisi ne yana bukatan waye rawaito shi ko musamman nan bai ce mana waye ba bai ce la Abu Dawud la Tirmidhi wala Nasa'i wala Ibn Majah wala al wa wala kasulan dai daban-daban yana bukatar lalle a ko mana yaya ingancin hadisi sai ce wa billahi ana neman Allah ya tsare mu to muna roƙon Allah taufiki dace wa bihi isti'anatu kuma da Allah muke neman taimako wa alaihi tukularu kuma akan shi muke dogara yana tawakkuli ke wala haula wala quwwata illa billah babu wayo babu bani sai ga Allah wa huwa ni'mal maula madalla da maula mai jibantar al'amara shine maula ke wannan muke cewa an maulana fansuna ala alqawmi kafiri wa ni man nasir wa ma da lada wa muke bada nasara shine Allah bai yi ba sai bi Allah tare da fasl li salati mafruda sab'atu aqwali mu'tabah tu'adda alayha arba'atu minha ala alwujub wa thalathatu ala alistibab fallati ala alwujub awwaluha alqiyam bi ghairi istinadin thumma alqiyam bi istinadin thumma alwujub bi ghairi istinadin thumma alwujub bi istinadin الترتيب بين هذه الأربعة على الوجود إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته نعم. الذي مرضك لا تدم الشهود الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آله